Allah yana ba da labarin bani Isra'ila da kuma wato Fir'auna gogarmayya da suka yi Allah ya ce wani lallai hakika fatanna qabdahum wa fir'auna annabi Muhammadu kafin mutanenka mun jarrabi mutanen fir'auna da fir'auna baki ɗaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a lokacin waje ahun rasulun mubin waje ahun rasulun karimu zo mai daraja mai mutunci shine annabi Musa alaihi salamu ya zo musu inji Allah baraka ta'ala sai ya ce mana an addu ilayya ibadallah na'am inni lakum rasulun amin annabi Musa da ya zo ya same su ya ce an addu ilayya ku juyo al'amarin ku zuwa gare ni ku fiskance ni ku saurari abin da nake faɗa muku da Allah ya ce ibadallahi ya ku bayin Allah bani Isra'ila <clears throat> inni lakum ni annabi Musa a gare ku rasulun manzo ne aminun amincece ba zan yaudare ku ba ina gaya muku abin da Allah ya faɗa muku ne domin ku samu aljanna sai ya ce wa Allah ta'alu ya ce mana inni atikum bi sulqanin mubi annabi Musa alaihi salamu ya faɗa wa mutanen fir'auna da fir'auna ya ce wa Allah ta'alu alayya kar ku yi girman kai a kaina kar yi eh? alallahi kar ku yi girman kai ga Allah kar ku yi wato ɗagawa ga Allah ku ki bin dokokinsa inni ni Musa atiku nazo muku bi sultanin aibi hujjatin da hujja mubinin wacce take mabayyaniya mai bayyana gaskiyan abin da nake faɗa in kun ganta kun son daga Allah ne Musa ya ce wa inni untu bi rabbi wa rabbikum an tarjumu wa inni kuma ni untu bi rabbi na nemi tsari na nemi kariya a wajen ubangiji na wanda ya halucce ni abun bauta na wa rabbikum kuma abun bautanku ubangijinku wanda ya halucce ku abin da ya sa na nemi wannan taimako wajen Allah na nemi kariyan nan wajen Allah an tarjumuni don kar ku jefe ku kashe ni sai ya ce wa illam tu'minu li fa'tazilu wa illam tu'minu li idan ba ku yi imani da ni ba ba ku aminta da abin da na zo muku daga Allah ba to fa'tazilu ni ku nisance ni ku zo ku tsungume ni ko ce za ku ku jefe ni ko ku ce za ku kashe ni ku je har ni harkata Musa ya ce fada rabbahu anna ha'ula qaumun mujrimu fada rabbahu abi Musa sai ya roki ubangijinsa yace ya Allah anna haula'i lalle wa'annan mutane kiddawa wato fir'auna da kaumun wasu irin mutane ne mujrimuna masu laifi mushrikai masu hada Allah da wani sai Allah ya ce masa fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un Allah ya ce fa asri bi ibadi yace to Musa kai tafiyan dare da bayina sai ya sake cewa laylan cikin dare takidi ne duk inda asara ta zo a cikin alkur'ani ko ba a ce lailan ba tafiya ce ta ake kiranta wannan lailan dinnan nan takidi ne ya ce innakum lalle ku muttaba'una wanda za a bi ku ne ka ɗauki jama'ar ka ka fita ka bi wancan kogi lalle za a bi ku fir'auna zai bi ku ya ce mana watrukil bahra rahwa ya ce innahum lokacin da suka iso wannan kogi dai a wata aya Allah ya ce masa fadarib bi asakal bahara ka bugi teku da sandarka bayan Musa ya buga fan falaka wato sai teku ta tsagi nan kashi ɗaya nan kashi ɗaya fakana kullu firqin kaƙaudil azim kowane kashi ya ƙame ya zama kamar ƙaton dutse wato tsakiyar busheshiyar hanya to lisanun hali na wannan aya bayan musa ya bugi kogi ya daskare sun samu busheshen yashi sun taka sun fita fir'auna ya gama shigowa annabi musa sai ya juya wai zai sake dukan wannan kogi don ruwan ya haɗe kar fir'auna ya ce musu to a nan ne Allah ya ce masa a'a waturukil bahara rahawa ka bar kogi yadda ka ganshi da busheshiyar hanya ne ai tarko yi wa fir'auna kai baka sani ba innahum ai lalle su wato jundun runduna ce kuna wanda za a nitsar da su a kogin nan karka da kogin ka bar shi yanda ka ganshi ya kai Musa sai ya ce kam taraku min jannati wa uyun haka dai fir'auna da jama'arsa suka shiga wannan kogi kogin nan ya dawo da ruwa ya zo mulki mulke su ya kashe su gaba daya <clears throat> Allah ya ce kam kasiri kenan da yawa taraku da suka bari min jannatin na gonan na kibin da ba za su lissafo ba wa uyunin da maremarin ruwa na zamani duk inda ka gani ruwa ke bubbuga ana noman rani malam haka Allah ya halaka don suka bar wannan dukiyansu yace kazalika wa zuru'i wa maqamin karim wa zuru'in da shuke-shuke iri-iri na zamani malam sun tafi sun bar shi wa maƙamin da mukamai karimin masu daraja akwai ministocinsa akwai masu shawaransa akwai daraktocinsa akwai ɗan fadawansa mala'unsa malam masu girman rawani da girman mukami da manya-manyan gidaje masu daraja Allah ce haka suka tafi suka bar shi ya ce wana'amatin kanu fi hafaki Allah ya sun tafi sun bar kayan ni'ima iri-iri in ji Allah kanu wanda suka kasance fiha a cikin kayan marmarin fakihina suke zama cikin ni'ima ko yaushe Allah ce sun tafi sun bar shi ya ce mana kazalika wa auratna qauman akharin kazalika Allah ya ce kamar yadda ka gani muka baka labari muka halaka da fir'auna da jama'a kiddawa kenan aka share su Allah ya ce wa aurathanaha sai muka gadar da wannan kasar kauman ga wasu jama'a daban akhari na na daban wanda ba kiddawa ba su ne bani Isra'ila malam sai aka juyin mulki aka canza kiddawan aka gadarwa wannan kasa ga bani Isra'ila to shine Allah ce da muka hallaka su wa aurathanaha sai muka gadar da wannan ƙasa ta Misra kauman ga wasu mutane na na daban wanda ba su ne suke mulki a da ba sai ya ce fama bakat alaihi musama musamman uwal wa ma numun gari? kuma Allah ya ce da aka hallakar da fir'auna da jama'arsa fama bakat alaihi musamman sama ta yi kuka ba ko a jikinta don fir'auna ya mutu da shi da jama'ansa wal ardu kasa ma ta yi kuka ba ko a jikinta ai a cikinku idan wani babban mutum mai daraja wanda kuke so ya mutu yaya kuke ji daga mai kuka sai kuka don haka ashe kenan idan mutumin kwarai na Allah ya mutu wato mutanen sama suna kuka halittan sama suna kuka halittan kasa suna kuka wato wuraren da suke ibada yana kuka kamar masallaci da kake zama kullum kana tsewuwa rannan sai ba a ganka ba ala gafarta malam mutanen masallacin za su fara cewa ai nan gurin zaman wane ne kullum kun zaman sa kenan yau gashi an tafi an bar wannan wuri wannan wurin yana kuka kuma kuna kuka haka nan sama tana kuka domin wato wato wato ta sama ne ake ɗaukan ayyukan nasu to kofofin da ake ɗaukan ayyukan nasu yana ce mana wal amalu salihu yaya ayan take ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u wato kalmomi masu kyau da musulmi suke fada in sun fada ana rubutawa ana ɗaukaka su zuwa sama sannan ayyukansu masu kyau ana ɗaukaka su zuwa sama to wannan ƙofofi da ake shiga da ayyukanku da maganganunku masu kyau a yau dai ƙofar nan tana buɗe amma ba a kawo muku kayan ku ba ba a kawo aikin ku mai kyau ba ba a kawo maganganunku masu kyau ba me ya faru ne me shine ya mutu wannan wurin ya samu damuwa yan uwa musulmi to fir'auna irin wannan wurare bai da su da yake ibada da za su damu don haka sama bata damu da shi ba ƙasa bata damu da shi ba a nan ne Allah yake ce mana fama bakat alaihimu sama'u sama bata yi kuka ba don mutuwan fir'auna da jama'ansa wal ardu haka nan ƙasa bata eh, yi kuka ba domin mutuwan fir'auna da jama'arsa kai fir'auna da da aka zo halakar da shi wa ma kanu basu kasance shi da mutanen ba munzalina wanda aljira su ba waɗanda hallakan ta zuwa su lokaci guda sai ya ce mana walaqad najjayna bani isra'ila min al'adhabil muhin walaqad lalle haqiqa jaina bani isra'ila bayan mun gama da mutanen fir'auna da fir'auna mun tsiratar da bani isra'ila min al'azabil muhin daga wannan azabar walakanci mai walakantar da mutum domin ba irin walakanci a ce matanka amarya ce uwar gida ce ta haifi jinjiri a zo askara su shigo har a gaban uwar a gaban uban a kwanta a yankar da shi akwai walakancin da fi wannan to irin wannan walakanci gaba ɗaya ka allakar da auna jama'a sa bani isra'ila sai Allah ya tseratar da su da bautar da su da ake yi da gaza musu da ake gaba ɗaya Allah ya yanta su Allah ya cewa wala kalina jena bani isra'ila to hakika mun tsiratar da fir'auna min al'azabi daga wannan azab almuhin mai wakantarwa daga ina min fir'aun imana innahu kana aliyan min al-musrifin min fir'auna min azabi fir'auna mun tsiratar da su daga azaban fir'auna innahu al-damiru aidun ila fir'auna dai shi fir'auna kana ya kasance aliyan mutum mai girman kai wanda ya ce yi Allah ne wanda ya ce faƙala ana rabbukumul a'la fir'auna da karambani ce ku mutane ni ne ubangijin kuma ɗaukaki Allah ya inna innahu lalle fir'auna kana ya kasance aliyan mai ɗagawa ne mai girman kai kai fir'auna dai min ne? yana daga cikin manyan mabarnata duniya inji Allah ya ce mana ولقد اخترناهم ala علم al'alami العالمين wannan lalle hakika ikhtarnahum su bani Isra'ila da muka tseratar da su Allah ya ce mun zaɓe su ala ilmin akan sani alal a akan duniya baki ɗaya. duk duniya ba masu ilimin bani Isra'ila malam in ga ka rike waya bani Isra'ila in ta takalmin da kake sawa bani Isra'ila rigan da dinkawa bani Isra'ila motar da kake hawa keken da kake hawa wato jirgin sama da na ƙasa da kake hawa bani Isra'ila jirgin ruwa bani Isra'ila lantarki bani Isra'ila lafikan nan bani Isra'ila in bani Isra'ila Allah ya ce mun zaɓe su inda ya sha'ani ilimi komi su suke yi a duniya yanzu sai dai mutane su amana da shi kawai Allah ya ce a bisa ilmi muka zaɓe su alal alami na akan duniya ya ce wa atayna من da kansa فيه بلاء مبين كي وآتيناهم الله na كان mun ba bani Isra'ila, minal ayati, na abubuwan mu'jiza na abubuwan mamaki bani isra'ila in ya maka abu sai ka tsaya kana kallo ku dubi da jirgin sama mutane a ƙasa sai ka ce ina ga kafin a jima ba ka sauran ko ɗaya da kun sa ido za ku ga ya furga da su sama malam wannan ba abun mamaki ba ne mun ba su al'ayati ai al'ajaibi abubuwan mamaki da za su zo su muku bi waya kana kwanci a gadonka ka yi magana da makka ka yi magana da ingila china yau duniya akwai inda ba za ka yi magana da shi ba ka yi magana da ƙauyenku ba wata waya da ta jono a tsakaninku bani isra'ila ya fito da wannan ilimi tun zamanin annabi dawud alaihi salamu yau shi nan Allah ce mun ba su irin waɗannan bayyanannun abubuwa ma fihi abin da yake a cikinsa bala'un mubinun akwai kyakkyawan jarabta da muka musu wato jarraba wacce take mai kyau wanda za a amfana sai ya ce mana inna haula ila yaquluna in hiya illa mautatuna alula ya ce mana in hiya illa mautatuna alula wa ma nahnu bimunshari in hiya bani isra'ila sai da suka zo eh inna haula inna lalle waɗancan mutane su bani isra'ila la yaquluna suna faɗa wannan fa bayan Allah ya tseratar da su daga musifan fir'auna me suke faɗa in hiya illa mautatun al'ula ai wannan mu dayuwa ta mu ba komi bane wannan mutuwa da ake cewa za mu mutu mu tashi illa mautatun al'ula sai mutuwan mu ta farko kawai da mu mutu magana ta kare komi ya kare duk abin da muka yi wa ma hannu mu ba mu zame bi mun sharina wanda za a tashe mu ran kiyama a mana hisabi ba mun sha banza sai ya ce fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin suka ce idan kuwa ku manzanni ko ku kai annabi Musa kai annabi Muhammad da ka zo kake wa'azi in an mutu za a tashi to in haka ne fa'atu bi aba'ina ku zo ku dawo mana da ubanninmu da kakanninmu wanda suka mutu tintinin in tun sadiqina ma'ana alama ta kuluna in kun kasance masu gaskiya ne akan abin da kuke faɗa cewa in an mutu za a tashi to ku dawo mana da iyayenmu da kakanninmu wai kaji suna musun tashin kiyama sai ya ce ahun khairun am qawmu tubba'in walladhina min qablihim mm. ahlaknahum imana innahum kanu mujrimin ka tambaye su annabi muhammadu ahum khairun mutanen ka su suka fi girman halitta da girman jiki da ƙarfi am qawmu tubba'in ko mutanen tubba'i wani mutum ne da aka yi shi mumini ne mai jagoran al'umma shi ma haka ya sha gwagwarmayyan nan wato maluma ba ƙur'ani ba ba hadisi ba karka tambaye ni suna cewa shi tubba'u da aka yi shi shi ne ya bar wasiƙa cewa in annabin nan na ƙarshe ya zo ga wasiƙa shi ya yi imani da shi ya imani da annabi muhammadu in ji malumai amma dai Allah ya yi ba shi mutum ne mai daraja mai jagoran al'umma wannan ya sha wahala da mutane sa ya ce to ka da suke wannan ka tambaye su a hun khairun su ne mafifita wajen karfi da iya abin da ake yi an ƙaumu tubba'in ko mutanen tubba'i wallazina da wayanda min qablihim suke gabanin tubba'i don akwai adawa wanda Allah ya ce allati lam yukhlaq mithluha tunda Allah yake halutta bai taba halutta irin adawa ba da girman jiki da tsawo dan uwa musulmi to Allah ya ce duk da girmansu ka faɗa wa mutanen ka yan tsiraru wanda shekaru ma bai wuce 60 ko 70 ba ga kankanin jiki waɗancan ɗin ma masu gadara da kansu annabi ka faɗa wa mutanen ka a halaka na mun halakar da su innahum lalle su kanu sun kasance kanu mujrimi na sun kasance masu laifi ne masu sabawa Allah masu wato shirka da Allah sai ya ce wama khalaqna as-samawati wal wa wama bainahuma la'ibi wama khalaqna as-samawati ba mu halicci samai wal da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin samai da ƙasa la'ibi na don a zo a yi wasa a shagala kowa yayi yanda yake so ba don haka muka yi shi ba Allah yana cewa a yi hasabul insanu an yi turaka mutum yana tsammani mu kirkiro halittansa mu halucce shi kuma mu bar shi a banza yayi yanda yake so babu tsari babu doka daga Allah alam yaku nudu watan min maniyin yumna shi bai kasance dugun maniyi ne ba da ake jefa shi a cikin mahaifar uwa ba sun mamine ne kana alaqatan sannan ya kasance jini abu ratayewa fa khalaqa Allah ya halucce shi menene eh fasawa ba shi nake ba ina sotar kiyamati ne eh na kiyamun eh, ne hmm. eh, eh, nudufatan mani su makana alakatan kalaka fasawa haka yake ya daidaita halittansa babu halitta mai kyakkiya irin dan adam faja alamin hu ne zakara wal'unsa Allah ya sanya halittansa ya yi namiji ya yi mace inda mata kaɗai aka yi abinci ma sai an rasa ba za su iya nemowa ba kuma inda maza zalla aka yi babu mata da an dinga tafka fada ba mai ribawa amma sai Allah ya yi mu maza da mata sai ka fara tashe kana ga kamar za ka kaɗi ubanka saboda girma da ka balaga ana jona maka mata malam sai kaga ka zo ka tsuguna kana gaida tumaki wahala ta yi wahala hankali ya zo ko tinki ka gani sai ka ratse kana ce mutum ne malam kaji yadda Allah ya maganin mutane eh kwarai da gaske ana kama abinci kana cin abincin ka tashi ka bar kwano sai an biyo ka an dauka kai saurayin gida ne sai ka ga wata rana kafin ka kai kwanukan ma sai ka wanke ka shiga da su gidan matarka waya gaya maka to haka Allah ya mana ƴan uwa musulmi ashe kenan Allah bai haluce mu don banza kawai mu zo mu yi wasa mu yanda muke so ba yace mana ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktharahum la ya'lamun ma khalaqnahuma Allah yace ni kan ban haluci sammai da ƙasa ba illa bil haqqi sai don gaskiya ailita da biqil haqqi alal ardi don a tabbatar da gaskiya a bayan ƙasa duk abin da kowa zai yi gaskiya da adalci yan uwa musulmi walakin na aktharahum sai dai mafi yawan mutane wato cikin kashin duniyan mutane mafi yawansu la ya'lamuna zalika ba sa sanin haka yan uwa haka ake tafiya ba a son addini ba sai ya ce mana inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in Allah ya ce inna yawmal fasli annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ka gaya musu lalle ranar rabewa ran da ra a rabe mutane kashi biyu Allah ya ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna ga mutanen duniya tun daga annabi adamu Allah ya ce jama'a na wal wal'awalina mun tara ku tun daga halittan farko shine annabi adamu har jinjirin karshe daga shi Allah bai sake halitta ba yau ga ku a gabana ji Allah tabaraka wa ta'ala to anan ne wannan filin Allah ya ce wato wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna duk wasu wanda suka zo da laifi ba su tuba ba su koma gefe a bar mutanen ƙwarai anan wannan shine yawmul fasli Allah ya raba tsakanin mummuna da mai kyau in ji Allah ta baraka wa ta'ala to da an raban fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir kawai yanki ɗaya yana za a sa shi a wuta yanki ɗaya za a sa shi aljanna hukunci ya ƙare to ka gaya musu inna yawmal fasili lalle irin wannan rana da za a rabe mutane kashi biyu ka ce miqatuhum shine alƙawarin su da za a game da su ajma'ina baki ɗaya sai ya ce يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يكوب إجيا أو ينسى إنجي ماتا النبي محمد ما يكوب إجيا أو ينسى don kada a yaudare ka ka zauna baka yi aiki ba an shirya maka annabawa za su cece ka mala'iku za su cece ka ya ƙanana da suka mutu naka in ka mutu za su maka oyoyo za su cece ka wannan labari a nan duniya mai faɗa maka bai je ya gani ba kuma bai duba alƙur'ani mai Allah ya faɗa a kai a haka kawai yake faɗa maka malam to idan ka biye masa an ayyau dare ka Allah Ta wa ta'ala ya ce yau mai yini ne da yini nan bai da kyau bai da sabo la guni maulan an maulan shay'an masoyi bai iya karewa masoyi komi malam kun ji masoyi bai iya karewa masoyi komi kai wayannan da aka ware kashi biyu kashi ɗaya na aljanna kashi ɗaya na wuta Allah ya ce idan ya kama su walahun yunsaruna ba su zame wanda za a taimake su ba Yau wa zai taimake su a gaban Allah an gama addinin Allah ya ce ba mu halucci san mai da ƙasa ba sai don gaskiya sun zo ba su yi gaskiya ba Allah ya kama su kuna ga akwai mai cewa Allah wannan na wajen mu ne ka ba mu su ya yanke hukunci ya yi shari'a a samu wani mahaluki ya je ya ce wannan Allah na zo kamun kafa ba Allah ba Allah ba a masa haka yace wata يوما لا تجزي نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصر كياي wannan rana kawai ku kinza mata iya Allah wannan rama la menene la tajzi nafsun an nafsin shi Allah yace babu wata rai nafsun Allah yace ta mala'ika ne ko ta annabawa yo balle mu mutane haka yace to babu wata rai da za ta karewa wata rai yar uwarta komi a lahira wala yuqbalu minha shafa'atun ba za a karbi ceto daga wajenta ba a takaice wanda duk aka kama su a lahira suratul baqara ta ce mana wala hun yunsaruna ba za a taimake su ba sun bar taimakon kansu tun daga nan duniya yan uwa musulmi Allah ya ce wala hun ba su zame yunsaruna wanda za a taimaka musu ba sun kamu kenan sai ya ce illa man Allah? na'am innahu huwal azizur rahim malam Allah ya ware wanda zai shiga cikin aljanna ba ta hanyar ceto ba hanyar lami lafiya yace yace yace in ladina amanu wa amilu salihati kanar mi cikin daga nan duniya Allah ya sa hannu ya yi sani innal ladina amanu duk wanda suka yi imani da Allah da Annabi Muhammadu da Alƙur'ani suka yi aiki suka aika aika na ƙwarin Allah yake so ce tun a duniya ya musu alƙawari ka jannatul firdausi nuzula Allah musu alƙawari yace da sun je aljannan firdausi ita ce masauki su to suna matsa kenan don haka wannan su ne masu shiga aljanna bi gairi shafa'atin ba wani wanda zai ce su ya ce mai shiga aljanna a ranar illa marrahim Allah sai Allah ya ji tausayin su jin kansa mu'minan kwai wanda suka mutu suka koma ga Allah lami lafiya in ji Allah sai ya ce na in mulalle shi Allah shi ne ya garu bai taba yin abu a ce ya kasa ba bai taba kama ce an kwace ba bai taba fara ba ce da haka da haka sai na da Allah ya koka Allah ya ba ba kewa mal amma mutum wanga ai nace da nayi haka na samu wani lambo na na malabe na labe yace bai gani ba to ba dai albani shine manan al-azizu ar-rahimu amma fa mai tausayi ga wanda yi imani sai ya ce mana inna shajarataz zaqqumi ta'amul athim ya ce mana kalmuhli yaghli fil budun Allah tabaraka wa ta'ala ya bar mu wannan labari ya ba mu wa'azi don mu azantu yanzu ya shiga wani wa'azi na musamman da wata itaciya wanda mujrimai masu laifi za su ci a kiyama ce in ratar zaƙumi, lalle itacen zaƙumi, malam wata itaciya ce malam ita inna ha shajaratun takharuju fi asalil jahim ai fi wasadil ne. ita don bala'i wata itaciya ce a tsakiyar wutan jahimu take fitowa ga wutan jahimu tana tafarfasa tana bala'i ita kuma sai ta tsira ta yi ganye ta yi huda ta yi ƴaƴa malam wace irin itace ne mai bala'i wannan duk abin da ka jefa a wutar na fa ya ƙone ya kuma bushe ya lalace amma ita sai ta tsira da koren ganyenta kuma ta yi huda kuma ta yi ƴaƴa ita Allah ke so ya ba mu labarin ta anan malam inna da ta'amul asim wannan inna ha shajaratun takhruju fi azl jahim yace al'uha ka annahu ru'usu shadi gindima gindima yaya take kamar kayunan shedan to Allah ya ce ta'amul athim duk bala'in ita ce abincin masu laifi wanda suka je lahira da laifi basu tuba ba inji Allah ta ka wa ta'ala kal muhuli kuma tana tana wato zafi ne kamar narkekken mai kamar a narkar da mai ko na shanu ko dai wani irin mai a narkar da shi yana tafarfasan nan to haka take wajen bala'i ita ma domin a cikin wutan jahannama ta fito ta cancanta ta irin wannan bala'i ce mi yashil wujuha tagali fil butun tana tafarfasan kayan ciki da uwar hanji malam kaji ita wannan a am'a'ahum zafinta sai yayyanke uwar hanji gaba ɗaya malam da ana mutuwa a lahira abinda take wa mutane masu laifi ya kai su mutu inda a duniya ne aka yi yanke uwar hanji aka daddage ai an mutu to can ba a mutuwa sai dai a sha bala'in kawai yan uwa musulmi Allah ya ce wannan ya yan uwa musulmi tana tafarfasa a cikin cikunan mutane ka galil hamim kamar tafarfasa ruwan zafi haka take tafarfasa kayan ciki sai ya ce khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim Allah ya ce wannan mai laifin mala'iku kuzuhu ku cefko shi fa'tiluhu karatun tsaye kidi mu koma gidan mu tsangaya mu ce fa'tuluhu ku tallabi ƙeyansa ku mala'iku ila sawa'il jahim zuwa tsakiyar wutan jahim malam kaji inda za a kai wannan mutumin maluma suna cewa abu jahil ne a'a abu jahil wa man shabahu an yadda abu jahil yana ciki don kafiri ne amma duk wanda ya kama da shi shi ma da shi ake daga nan har duniya ta tashi za su ci wannan itaciyar zakumi ya ce ثم صبوا min a من عذاب الحميم ثم sannan bayan ya ci wannan tafarfashashiyar itace subu fawqa ra'sihi wannan mai laifi mala'iku ku zuba a kansa min azabil hamimi azaban ruwan zafin nan da aka shirya na musamman ku kwara masa a tsakiyar kansa sai ya ce yana wayo ya shiga aku a ce masa zuk ɗanɗani wani azaba ba wani shiga uku da kai innaka lalle kai in baka manta ba a duniya antal azizu ba kai ne mai darajar nan ba kana ce ba wanda yi ka kaman ka ba za a maka kaza ba kai ne wanda kafi karfin ka je ka saurari littafin Allah ba kai bane mai daraja alkarimu mai mutunci ana gani babu mai mutuncin ka a gari nan kuma tacece ne baka son alkur'ani baka son littafin Allah ba kai bane Allah ya ce zo ka ɗanɗani wannan azaba ya ce inna haza ma kuntum bihi tamtaru Allah ya ce inna haza duk wannan azaban da kuka yi ga ana muku ma kuntum bihi tamtaruna abun da kuka kasance kuna shakkansa ne a duniya a duniya ba ku yarda da shi ba to shi ne aka ɗanɗana muku yanzu sai ya ce mana innal muttaqina fi maqamin amin haba malam Allah ya ce innal muttaqina lalle masu tsoron Allah malam kaji mutanen kwarai a'a su ba su da tashin hankali ana tsaye da kiyama fi maqamin suna cikin wani irin matsayi aminin amincece malam jin daɗi kawai ga daraja fi jannatin mukramuna suna cikin aljanna ana daraja su ana musu duk abin mai daraja wanda ake masa abin da kuke sha'awa a nan duniya to shine ake muku a lahira in kiyama ta tsaya sai ya ce fi jannatin suna cikin gonannakin aljanna na jin daɗi wa uyunin da maremarin ruwa suna gudana ga kogin zuma ga kogin tacecciyar madara ga kogin wato ruwa tacece ga kogin giya ta lahira yan uwa musulmi wanda duk ya mutu yana shan giyar duniya to an haranta masa giyar lahira fa kuma giyar lahira ta yan aljanna ne sai ya ce mana yalbasuna min سندس واستبرق متقابلين يلبسون سنا سا كايان تفافي a cikin gidan aljanna جان yan aljanna akwai gata min daga dibaji siriri zinare ne za a niƙa shi sai ya koma zare siririn saƙa a saƙa musu kayan sawansu wa istabraƙin da dibajin zinari mai kakkauran saƙa a saƙa musu mala ya kaga ken tufa yau tufa ko ta alharini ne ta nan duniya in kaga wani yadin sai ka tsaya to a ce zaren da zinari ake yinsa da kakkauran saƙa shine na farko na biyu shine mai siririn saƙa shine na farko yalbasu da shine sundusin istaburakin shine mai kakkauran wa'annan duk da zaren zinari ne za a markaɗa shi daga kumfa ya kunu a mai da su zare a saƙa riguna mala ya kaga kyau ka dubi karfen zinari ka gani in mata sun ɗaura shi ko kuma a kama agogon zinari kaga kyau to idan to su kuma can ma ba ma mai wannan kalan gold ba a'a ana musu kalan kore ne wato kudurun ko kudurun su da kiyama da je kalan kore za a musu da shi a mayar musu da shi malam shine tufafin su in kiyama ta yi sai ya ce كذلك kamar haka ya كذلك كما حكى يا رسول aka faɗa maka jin daɗin nan wa zawwajanahum haka nan kuma muka kwama su muka haɗa su da bihurin yan matan aljanna bihurin ma'anan hur ga fari ga kyau ga fari ga kyau yan uwa musulmi kuma inun. masu manyan idanu gwada-gwada mala ai kyau ya ƙare a ce ga farar mace ga kuma manyan idanu kuma wato farin kal bakin kuma kirin ga girma malam to in ka samu wannan ina zaka je a sai ka tsaya malam malam sai kai sadaki kwarai da gaske to a lahira duk irin su ne yan uwa musulmi a lahira duk irin su ne don haka sai yan uwana musulmi maza da yan uwana iyaye mata sai a dage wannan halittar muna gaya muku in an je kiyama kowa zai sami ta inda ya samu aljanna ba mai shiga aljanna da irin wannan halittar namu na afirka a kware da gaskiya kagali aljanna ba gurgu ba mai tafiya da sanda ba kazaza ba makafo ba mai yankakkiyar ƙafa aljanna kenan duk abin da muka dasa a duniya za a maida mana shi kuma aljanna babu tsoho babu tsohuwa ala gafata malam in an kai ka aljanna aka tada kai a tsoho wanda komin kuɗin ka ka daina jin tas ɗin abinci ya daina maka daɗi abinci za ka sa a baki nama ne sai ka je kana tsubu-tsubu gaba ɗaya ko maka wani kanwa kawai baka jin da to in an baka aljanna da haka mai ka babu tsoho a lahira babu gajere malam dogo malam gali sai mai tsayi kai halutta dai wa fiha ma tashtahihil fuso sai yanda kuke so za ku koma kawai amin albaka alqur'ani Allah ka samu cikin yan aljanna sai ya ce yad'una fiha bi kulli fakihatin amin yad'una fiha yan aljanna suna kira a cikin aljanna a kawo mana abu kaza a kawo mana abu kaza a cikin gidan aljanna fakihina suna masu jin eh amin bi kulli fakihatin suna kiran dukkan kayan marmari a cikin aljanna inji Allah aminina kuma suna cikin aminci domin yanzu in kai gida kwankwararre ko aka baka gida kwankwararre. akwai ran da mai gidan ya ce zo ka fita ina son gidana ran sai ka ji tashin hankali idan haya ne aka ce malam an baka notice duk yadda kake jin daɗi a gidan ran nan tashin hankali ya same ka to kaddara naka ne akwai ran za a dage ka cat daga gidan za ka tafi da shi to can aminina ba mai ce ka tashi ba mai ce an baka notice ba za a kashe ka a bar gidan ba shine ma'anan aminina na nan dimun da'imun da haka za a zauna malam Allah ka sa cikin aljanna sai ya ce la yazuquna fiha al-mauta illa al tal'ula. al-ula yace gaban wa waqahum azabal jahim kuma dadin daɗawa. la yazuquna fiha al halmauta ba sa dandanan mutuwa a cikin aljanna a'a daga an mutun nan har abada babu sauran mutuwa kuma illa al sai dai waccan mutuwan ta farko yanzu kiyama ta yi an tada babu sauran mutuwa da yan aljanna da yan wuta babu mai mutuwa amma su yan wuta la ya mutu fiha wa la ya haya ba sa rayuwa mai kyau ba sa kuma mutuwa malam sai dai cikin bala'i amma su yan aljanna wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu in dai rayuwa ce mai kyau mai jin daɗi kake so Allah ya ce tafi wajen yan aljanna wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira idan ka ga inda yan aljanna suke rayuwa kai dai a kallonka ka gama kallon mulki ka gama kallon ni'ima an gama babu wata kuma sama da ita Allah ka samu ciki sai ya ce mana wa waqahum gashi Allah ya kare su ya tsare su da azabal jahim da wutan jahimu har abada ba su ba ita ya ce mana fadlan min rabbik ya ce mana malam zalika huwal fawzul azim fadlan wannan baiwa ce kyauta ce min rabbika daga ubangijinka annabi muhammadu zalika a je aljanna dai a sa ka a cikin wannan ni'ima dai kai huwal fauzu Allah da kansa wannan shine babban rebo shine AlFawzu rebo al'azim wanda yake mai girma sai ya ce mana fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun shikenan kataman wannan wa'azin kenan an yi wa'azi an rufe wannan wa'azi sai aka kare da alqur'ani ashe wannan abun duk a cikin alqur'ani za a same shi ba da alqur'ani ba ba za a ce ma wannan ba ya ce to ƙur'anin kuma fa inna ma yassarnahu to gashi nan dai mun baka shi mun sauƙaƙe shi mai son ya shiga aljanna fa sai ya ɗauke shi mai son wannan nima da aka faɗa fa sai ya ɗauke shi yi abun da ƙur'anin um, ya umurce shi ya bar abun da ƙur'ani ya umurce shi kuma mun sauƙaƙe shi annabi muhammadu bilisanika ai bi lugatikal arabiya da luganka lanarabci annabi muhammadu la'allahum na don mutanen duniya su wa'azantu su samu wannan ni'ima ya rage gare su ya ce mana fartaƙib annabi muhammadu ka saurari halakansu domin kullum suna ce za ka mutu za ka mutu sai ka mutu ai innaka mayitun babu shakka za ka mutu sufa za su zauna wa innahum mayitun su masu mutuwa ne fartaqib ka je ka saurari halakansu annabi wannan fata da suke maka innahum lalle su ma murtaqibuna suna sauraron halakanka. ba a je ko ina ba Allah ya nuna wa annabi hallakan su tun a duniya wato ya kama su a yakin badar in ji Allah tabaraka wa ta'ala wala nasarar nasarakum lahu fi mawadina kasirin ko na badar ma nake faɗa wadda ƙari nasarar kullawu bi badarin wa azilla. mun taimake ku a yakin badar a lokacin kuna yan kaɗan annabi Muhammadu karna sun ninka ku ga karfi ga makamai amma kuka zo fariƙan taqatuluna wata asiruna fariƙa kuka kakkashe na kashewa kuka ɗaure bayi daga nan musulunci bayi baya ba sai dai gaba tun daga ran nan malam gashi musulmi suna ƙyan ƙanana don haka farta fartaqib saurari hallakan su innahum su ma suna nan na suna sauraron hallakanka ka suna maka fatan hallaka to Allah ka taimake mu abinda muka fassara da kuskure Allah ya gafarta mana abinda muka faɗa a cikin wannan alkur'ani wato dacewan ubangiji Allah ubangiji ni da ko masu sauraro ya hada mu a cikin ladan ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu ya gafarta dukkan sauran yan uwa musulmi Allah muna roƙonka da tausayinka da rahamarka Allah abinda ke faruwa a wannan ƙasa ta mu Allah ka kwaranye mana Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah matsatsi da ake ciki da rashin abinci da rashin kasuwanci Allah ubangiji ka buɗo mana albarka alƙur'ani ka dauke wannan matsatsi ka ka mana wadatan arziki a wannan kasa ta mu Najeriya haka nan makotan ƙasar mu irin su Niger da sauran ƙasashe irin abun da ya dame mu ya dame su Allah ubangiji su ma ka kawo musu sauki ka kawo musu walwalan arziki Allah ka samu gama lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nari wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin subhana ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين